a matsayin ƙasa da ke fuskantar ƙalubale na jikatar mutane da dama a rikice-rikicen addini da ƙabilanci da ma waɗansu matsaloli da ke buƙatar ɗaukin jini na gaugawa najeriya dai kamar da ƙalumma ke nunawa na ci gaba da samun ƙarancin masu ba da gudunmuwar jini bisa wasu dalilai da ake dangantawa da addini ko al'adu a yawancin lokuta dai kamar yadda tattaunawa ta da waɗansu 'yan ƙasa ta nuna ba mai son fitowa fili ya danganta rashin ba da gudunmuwar jininsa da addini sai dai fakewa da waɗansu dalilai walau na tattalin arziki rashin lafiya ko kuma dai ba 'yan uwan da ya sani kawai abu ne mai kyau mutum dan abu nan ka taimaka ma dan uwanka wanda yake bukatan jini na ni gaskiya ban taba bayarwa ba amma ni a yanzu yanda nake babu dalilin da zai sa na je asibiti na dauki jini na na bayar suna na sa girma da ke shira ni zan iya ba da jini na taimako a mutane amma a yanzu a 'yan uwana ne kawai zan bayar ba zan iya baiwa mutane haka ba saboda yanayi na rayuwa wannan tabi'a ta nokewa wajen ba da gudunmuwar jini dai in ji hukumar lafiya ta duniya who na yi wa najeriya illa wajen hana ta yawan adadin jinin da take bukata mafi karanci a shekara wato lita miliyan biyu kenan pastor promise nuhu yohana malamin addinin krista a bauchi ya ce tabbas al'adu ne suka yi kane-kane a cikin addini wato a zukatan 'yan najeriya kan wannan batu wa al'ada mu da ta shigo cikin addini ko cikin kirista ko ta musulunci al'ada yana shigowa cikin addini sai mu ce addini ne ta faɗa amma ka sa kodan suke danganta wannan batu da addini eh akwai akwai a cikin kristanta akwai akwai kungiya jehovah witness ba su yarda su ba da jini ba shi kuwa malam aminu sidi wato daga bangaren addinin islama kenan na ganin jahilcin ba da gudunmuwar jini yasa ake fakewa da addini addini yana ganin cewa me yawan ba zama su dole dan uwansa ko addinin su daya ba yana ganin jininsa tana da tsada ya dauka ya ba wani ha kawai a halin da ake ciki dai yanzu masana da kwararru na kokarin kawar da wannan tabi'a ta 'yan najeriya kan ba da gudunmuwar jini bisa faɗakarwa cewa ba san inda jifa za ta faɗa ba wata rana dr sale guda kwararren likita ne mai zaman kansa a garin gombe abun da muke magana shine a shekara ya kamata mutum ya bada jini mai lafiya ya bada jini a takaice irin eh, sau uku ko zuwa hudu to ba wai dole sai dan uwanka baya da lafiya yana neman jini ba a'a ka zo ka bada jini nan kyauta fi sabilillahi saboda zai amfani wata ran baka san waye ne zai zo yana bukatan jinin ba zai yi kasancewa ni ne ko kuma dan uwana Najeriya wadda yanzu haka ke bukatar akalla lita miliyan biyu na jini a matsayin adadi mafi karanci na kawo ɗauki ga masu bukata kowace shekara kenan na ci gaba da dogara kan kashi biyar cikin ɗari kacal na 'yan ƙasa da ke ba da gudunmuwar jini bisa raɗin kansu yayin da sauran kashi casa'in da biyar cikin ɗari ke ci gaba da nokewa. Shau Saulawa, sashen Hausa na Faransa International daga Bauchi a Najeriya.